annabi ya ce shekaru da allah ya ɗiba ma al'ummata al'ummata adadin abin da aka ba su na shekaru annabi ya ce daga 60 ne zuwa 70 wa aƙalluhun mun ya juzu zalimi annabi ya ce mafi ƙarancinsu su ne da su tsallaka shekara 70 ka yi 50 ka yi biyar, ka je 60 duk baka an karaba Allah a cikin alkur'ani ya ce zara zara'ana li jahannama kafiran min aljinni wal ins Allah ya ce mun halicci da yawa daga cikin aljanu da mutane domin jahannama kamar wani ne ya ce Allah to ya aka yi haka sai ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha Allah ya ce suna da zukata suna da kwakwani na hankalta da ankara Allah ce amma ba su hankalta da su Walakun a ayyunun layu siru na biya Allah ce suna da idan duna abubuwan da in an gani za a ɗauki izina Allah ce su ba su ɗaukan izina